radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo maku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dume-dumen su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan namu leka iran da kuma kide kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata takwas ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure ko kun san cewa shekaru 297 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin kasar rasha daga cikin dangin romanov ya rasu yana ɗan shekaru 53 a duniya sarki peter ya hau kan kujerar sarautar ƙasar rasha ne a shekara ta 1696 bayan rasuwar sarki a1 alexei sarki peter ya yi ƙoƙarin ɗaukaka sarautar ƙasar rasha a ɓangaren turai kuma ya samu gagarumin nasara sai dai peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda ba ya tausaya wa makiyansa akan haka kuma mutanen ƙasar rasha sun sha wahalhalu masu tarin yawa a hannunsa. masu aure kun san cewa shekaru 59 suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya amfani da jiragen yaƙi ya gargaza ma'aikatar tsaron kasar ya yi barin wuta a kan fadar shugaban kasar na lokacin abdulkarim kasim ya kashe shi da makarrabansa da danginsa da dama sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban kasar iraki wani abin lura anan shine dai shi ma abdulkarim kasim jin mulki ne ya yi wa sarki faisal na kasar a shekara ta 1958 banda haka kuma shi ma abdulsalam arif ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda ake da tabbacin cewa an shirya shi ne domin a kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau kan kujerar shugabancin kasar iraki a shekara ta 1966 da ƙarshe masu ware ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau banda sojojin sama na kasar iran suka yi wa murga imam kumena baya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a masaukin sa wanda yake birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a barikin su da ke birnin tehran a cikin dare amma da labarin ya watsu a cikin gari mutane sun kai masu dauke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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da domin su. labaran duniya farko muhimman su. za a cimma yarjejeniya idan aka cire dukkan takunkumi in ji kasar iran bankin raya kasashen afirka zai waye dala biliyan uku don samar da allurar kafi a nahiyar afirka wani jami'in amurka ya bayyana cewa ficewa da trump ya yi daga yarjejeniyar nukiliyar iran wauta ce wata kotu a kasar afirka ta kudu ta yanke hukunci kan wasu tagwaye guda biyu da zargin shirya a kai hari a ofishin jakadancin amurka yanzu kuma ga labarin bi da bi Iran ta ce za a cimma yarjejeniya idan aka cire dukkan tahankul da aka kakaba mata. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi a lokacin da yake gana da ministan harkokin wajen kasar Finland Pekka Havisto ya faɗi cewa idan aka cire dukkan tahankumin da Amurka ka ba wa Iran to za a iya cimma yarjejeniya domin tuni Iran ta wani kyakkyawar aniyar ta akan haka. ministan harkokin wajen na finland ya iso birnin tehran ne a wata ziyarar aiki domin tattaunawa jami'an gwamnatin iran kan dangantaka tsakanin su da ma sauran muhimman batutuwa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin iran da finland tun bayan cin nasarar juyin halin musulunci a iran har ila yau shugaban na iran ya faɗi cewa ƙasar finland na da rawar da ta taka wajen samar da zaman lafiya da kawar da rashin tsaro a yankin baki ɗaya da ƙarshe ya ce yana fata sauran gasashen turai za su zaɓi hanyar samun yanci daga mayar amurka domin ita ba abin yarda ba ce da yake tsokaci kan cika shekaru 90 da kulla hulɗar diflomasiyya tsakanin iran da finland ministan harkokin wajen na finland pekka havesto ya faɗi cewa iran ƙasa ce mai mahimmanci sosai kuma akwai damammaki da yawa na yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu a harkokin tsaro da tabbatar da zaman lafiya a duniya bankin raya kasashen afirka ya waye dala biliyan uku don samar da allurar kafi a nahiyar afirka shugaban bankin raya kasashen afirka kunyumi adeshina shi ne ya furta hakan a wani taron shugabannin kasashen kungiyar tarayyar afirka au da a kammala a birnin addis ababa na kasar habasha ya ce bankin zai zuba hannun jari na dala biliyan uku domin tallafa wajen faɗaɗa ayyukan samar da allurar kafi a nahiyar afirka ya ce wannan tallafin babu shakka zai taimaka wa nahiyar da suke da mutane biliyan 1.4 wajen samun ingantacciyar kulawa ta lafiya domin akwai bukatar dala biliyan 484 domin shawo kan matsalolin da suka shafi tattalin arziki nan da shekaru uku da annobar cutar corona ta haifar. Daga karshe ya nuna cewa ban darasin da nahiyar za ta koya daga annobar corona shine bullo da dabarbarin kariya daga duk wata barazana musamman a bangaren kiwon lafiya da kuma tattalin arziki. Wani jami'in Amurka ya bayyana ficewa da Trump ya yi da nukiliyar Iran a matsayin wauta da yake bayani da manema labarai kakakin ma'aikatar wajen Amurka Ned Price ya ce matakin da tsohon shugaban amurka donald trump ya dauka na fice daga jejinin nukiliyar a shekara ta 2018 wauta ce sosai sai dai ya rage wa iran ta ɗauki matakin da za ta kai ga farko da wannan yarjejeniya a ranar juma'a ta gabata ce sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar da sake dawo da takunkumin da aka sanya wa iran da ke da alaƙa da shin ta nukiliya ɗagewar da wa'adinta ya ƙare tun zamanin tsohon shugaban amurka donald trump a wani bangare na matsin lamba kan ƙasar iran bayan ficewarsa daga jejeniyar nukiliyar a nata bangaren ƙasar iran da take mai da martani kan batun ta faɗi cewa sanar da ce takunkumi ta fatar baki da amurka ta yi bai wadatar ba sai an gani a aikace a zai lokacin da ake ci gaba tattaunawa a birnin vienna na kokarin cirewa iran din takunkumi gwamnatin joe biden ta yi tana sukan matakin matsin lamba da tsohon gwamnatin amurka wanda donald trump ya jagoranta ta dauka kan kasar iran sai dai babu wani mataki da ya dauka na kawo ƙarshen wannan lamari har yanzu To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Wata kotu Afirka ta gudu ta yanke hukunci kan wasu tagwaye da zargin shirya kai hari a ofishin jakadancin Amurka. wajen da kasar Afirka ta gudu sun bayyana cewa wata kotu ta yanke hukunci kan wasu matasa tagwaye na zaman gidan yari bayan da ta zarge su da ta'addanci da kuma hannu wajen yunkurin kai hari a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Pretoria da kuma haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. Tagwayen masu suna Tony Lee Tulsi da Brandon Lee Tulsi 'yan shekaru 28 da haihuwa an kama su ne a watan Yulin shekara ta 2016 a ƙasar Afirka ta kudu kuma ake ci gaba da tsare su har zuwa yanzu. Sai dai a jiya kotun da ke zamanta a birnin Johannesburg ta yanke hukuncin shekaru 11 a gidan yari kan Tony da kuma shekaru 8 kan Brando. banda suka amsa laifin da suka ake zargin su a wani mataki na sulhu da bangaren masu shigar da kara dukansu an kama su da laifin kokarin yin tafiya zuwa kasar siriya domin haɗewa da ƙungiyoyin da ke ikirarin jihadi mai shigar da kara ya faɗi cewa an shirya kai hari ne kan ofin jakadancin amurka da birtaniya da rasha da faransa a birnin pretoria da wasu kibiyoyin yahudawa tun da ya kasar amurka ya sanya sunayen tagwayen guda biyu cikin jerin sunayen 'yan ta'adda tun a shekara ta 2017 daga ƙarshe za ku ji cewa ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a dawa da gwamnatin soji a ƙasar sudan tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar sudan a watan oktoban da ya gabata ake ci gaba da zanga-zanga a manyan biranen ƙasar da hakan ya kai ga tilastawa firayim ministan ƙasar abdullah hamdok yin murabus amma duk da haka masu zanga-zanga suna ci gaba da kasancewa a kan tituna da kokarin ganin cewa sun kawo ƙarshen mulkin soji a ƙasar. Ko a jiya ma dubu dubatan mutane ne suka yi zanga-zanga a birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar domin ƙin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi inda sojojin suka yi amfani da harsashi mai rai da haƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa su lamarin da ya sanya diyar jikata adi mai yawa halin wasu daga cikin su rai kwakwai mutu kwakwai. Masu zanga-zangar sun sha alwashin ci gaba da hawa kan tituna har sai sun ga bayan mulkin soja a ƙasar. dubban mutane da ke fitowa da zanga-zangar na daga cikin abin da ke kara daukar hankali da kuma kara mata armashi a idan duniya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. muleka iran yawan masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin wanda a cikinsa mai kawo muku tarihi muhimman wurare masu da ɗan tarihi da wurare na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawan buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya har ila yau muna sharhi kan muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran da fatan masu haskanci tare da mu a cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan.

a namu zai magana game da mahimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran a bangarori daban-daban daga cikin muhimman abubuwan da suka faru kuma suke daukar hankali a kasar iran a halin yanzu shine bukukuwan zagayowar cikin shekaru 43 da cin nasarar juyin musulunci a iran ko shakka babu juyin musulunci da ya afku a kasar iran da marigaya imamu ruhullah al al-khomeini ya jagoranta kuma ya jawo ci gaba a bangarori daban-daban a kasar a yankin da ma duniya baki daya domin ko shakka babu ya fitar da ɗan adam daga cikin barci mai nauyi da ya yi kuma ya tona asirin maƙiya musulunci da musulmi har ila yau juyin ya zama tamkar wata lema ce ga raunana da ake zalunta a duniya kuma ya ƙara wa musulunci izza da ɗaukaka a idan duniya ya fayyace zare da abawarsa game da musulunci na gaskiya da kuma musulunci ɗan amurka juyin musulunci na iran ya tabbatar da cewa lalle yanci baya samuwa cikin ruwan sanyi sai an miƙe an ba da jini da rayuka dukiyoyi kafin haƙa ta cimma ruwa a bangare guda kuma imam Khomeini wanda ya jagoranci musulunci na iran ya nuna wa duniya cewa lalle jagorancin malamai ya cike da basira da hangen nesa kuma ya musanta irin kallon kaji da ake yi wa malamai inda suka fitar da tsari na demokuraɗiyya na musulunci da ke tafiya da kowane bangare na duniya bangaren al'adu da addinai kamar yadda marigayi imam Khomeini yake faɗin cewa siyasar ku addinin ku akwai bangori da dama da iran ta yi zarra ta ɗara tsara a bangori daban-daban kama daga tattalin arziki ne ilimi lafiya kai da ma uwa uba tsaro. To kafin mu ci gaba da bayani bari mu kawo muku hira da aka yi da wani malamin shugaban tsangayar ilimin sanin ƙasa a jami'ar tafawa balewa da ke garin Bauchi a jihar Bauchin Yakubu wato malam Ahmad Isa inda ya fara da cewa lokacin da Iran ta yi nasara kan ƙasar Iraki a lokacin kallafan yaƙi da aka akaba mata na tsawon shekaru takwas dubun dubatan al'ummar musulmin duniya ne suka yi murna da farin ciki ba wai musulmi ba kawai hatta kiristoci daga cikinsu sun nuna jin daɗin su da goyon bayansu kan ƙasar iran game da wannan gagarumin nasara ta samu na taron dangi da ake mata ya ce mutane sun amfana sosai sakamakon juyin juya halin musulunci da aka yi a iran domin a cewarsa na fahimci cewa imamu Khomeini shi na dukkan al'umma ne ba ta da wani bambanci ba wanda shi ne hakikanin abin yake nufi abin da ake nufi da musulunci ya ce irin nasarorin da iran ta samu a cikin shekaru 43 na juyin juya hali ba a iya kirgawa domin hakika sun ci nasarori masu yawa a dukkan bangarori ya ce na taba karantawa a wata mukala da aka rubuta da aka yi kididdiga wanda a ciki ya nuna cewa yanayin matakin ilimi tsakanin al'ummar iran yana kusan ƙasa da 90 ko 95 cikin 100 wanda hakan ke nuna cewa kashi 90 cikin 100 in ba a ce 100 bisa 100 ba na al'ummar Iran sun iya karatu da rubutu. To da yake tsokaci game da irin takunkumin da Amurka sanya ba Iran kuwa ya faɗi cewa tsohon shugaban Amurka ya ce shiru da Iran ta yi ba ta magana ya fi hatsari sosai akan shelanta yaƙi. Wanda hakan ya nuna cewa Iran ta fi haɓaka da bunƙasa da ci gaba fiye da na ke tsammani a lokacin da aka kama takunkumi shi ma tsohon shugaban amurka george bush ya yi ikirarin cewa jami'o'in ƙasar iran suna daga cikin jami'o'i mafi kyau a duniya har ila yau ya ce lokacin da Imam khomeini ya yi wa fati Ƙasashen yammacin turai sun yi ta farfaganda cewa lalle an samu gibi babba kuma za a fuskanci matsala a ƙasar iran bayan wafatin wanda ya asasa juyin musulunci a iran sai dai sanar da sunan ayatullahi imamu alhamna'i da aka yi a matsayin magajin imamu Khomeini ya yi za sosai ya sa sun ɗeba tsammani da duk wani shakku ko kuma wani tani da suke da shi daga bayan wannan juyi na musulunci da aka yi wanda sun ɗauki matakai daban-daban sun kai hare-hare na ganin cewa sun murkushe wannan juyin tun yana jariri amma da ƙarfin Allah da ikonsa maɗaukin sarki ya sa wannan juyi ya ƙara ƙarfi kullum kuma ƙara ƙarfi yake yi yana ci gaba da wanzuwa da faɗaɗa har ya kai ga yau shekaru arba'in da uku kenan da kafa shi. To ma saurare da yake lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan amma a tarbe mu a shirin na gaba domin jin mu ɗauki wani sabon shirin. Amma kafin nan amma don wasu tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin akan ji tare da mu a shirinmu na gaba domin jin karin bayani game da irin nasarori da ƙasar Iran ta samu a bangarori daban-daban a cikin shekaru 43 da suka gabata. Kuma anan nake cewa a zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma sai shirmu na ƙarshe wato kirkirin iraniyawa kide iraniyawa za mu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar junjun har musulunci na kasar Iran ne za mu kawo muku auki daban-daban da aka yi domin murnar zagayowar irin wannan rana ta farin ciki na cin nasarar junjun har musulunci wanda imamu komeni yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru arba'in da suka gabata da farko mu gabatar muku da mawakan kur da suka yi waka ta musamman kan cin nasan junji hal musulunci ta iran ai saurari lafiya To a gaishe ku gungun mawaƙan kuracin wannan waka da kuka gabatar mana ta cin nasarar junju halin musulunci na kasar Iran fiye da shekaru 40 da suka gabata. Da fatan masu wada sun amfana kuma sun jaɗin shirin amma kafin nan a madadin wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya. Sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na rana sai kuma can da yamma idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu yi rami ke cewa mu yi ne lafiya wasalamu alaikum wa wa Thank you.